A shirinmu na nishaɗi a yau mun samu bakoncin Sadiq Salihu Abubakar wanda aka fi sani da Buzo ɗan Fillo. Ya ce babban abin da ya fi ci masa tuwa ƙwarya bai wuce yadda al'umma ke ƙin karɓar sabon abu da ya shigo musu ba musamman ma a fagen waka. Na fara waka na ganin tun 1998 lokacin I was still in secondary school kuma kafin lokacin ma sai ina karami dai sosai gaskiya ina da interest sosai a kan waka me yi motivating ɗinka eh to gaskiya abin da ya motivating dina expression saboda waka wata hanya ce wacce mutum zai iya bayyana abin da ke ransa so ina karamin yaro gaskiya ni mutum ne mai kunya wani lokacin bana iya bayyana kaina musamman a aji to sai zama ne cewa kamar waka ya zama wata hanya wacce zan zauna ni kaɗai in rubuta wani abin da ke damuna na waka a kai wannan abin yana ɗaya abin da ya sa na fara sha'awar waka gaskiya to kana nufin ka ce mana waka kana iya bayyana abin da ke cikin zuciyarka sosai waka tana passing message shi yasa take da darajar da misali ba wani abin da za a yanzu a duniya ba tare da an yi waka ba saboda akwai commercials kamfaninnika suna employing mawaka su musu tallan um, brands ɗinsu da services ɗinsu da sauransu so waka wata aba ce wacce take tana isar da sako cikin sauki ko yara ne ake so a koya musu karatu you know da waka ake amfani to ina ka samu suna buzu e buzo sunan da na samu gaskiya kusan mutum biyu ne suka samu wannan sunan akwai wani aboki na ah, usman ahmad rufa'i allah ya mishi rasuwa tare muka taso tun muna kanana a lokacin muna buga games sosai video games so akwai wani game da muke bugawa sunan shi toy story akwai wani karakta a cikin game sunan shi buzz b-u-z-z to sai yake cewa sai yake kira na da buzz, yake cewa buzz. to daga nan kuma daga nan dai aka fara kirana da wannan sunan bus da ake ce mun daga baya kuma sai na fara karatu lokacin a uk a ta yarinya yar thailand muna remedials a lokacin to kasancewar irin foreigner ce ita kowa irin kamun baya so irin da kawai shi loli ko da yaushe ita kadai ce ba ta da friends haka da sauransu to ni ne lokacin na fara zuwa lokacin muna muna lab haka muna chemistry lokacin na je haka na fara mata magana na fara assistant ɗinta a wasu abubuwa haka to sai ta fara samun sunan nickname ɗin buzo da yaransu kamar buzo yana nufin kamar wani wanda Allah ya turo makashi don ya taimake ka akan abubuwanka so daga baya kuma kasancewar tunda ni ba fulatani ne ina so sunan na dan samu identity na sali background ina sai na adin din dan fillo a cikin suna eh ban da waka ina abin da ya shafi film dubbing haka kamar fasara ne haka na films fina-finai na kasar waje zuwa yaran hausa ina yin wannan sannan ina yin abin da ya shafi irin su ina yin kiɗa ina yin kuma abin da ya shafi video directing haka na waƙoƙi da sauransu haka dai to idan aka ce buzo dan fillo da wace waka ko mai sauraron buzon da kai kashe buzo dan fillo akwai wata waka ta sunanta buzo dan fillo ne sunan wakar kenan buzo dan fillo ne buzo dan fillo ne gaye mai halin barde matsa daga nan bai son raini soja mai daidaita saiti aha na faso gari babu sauran wasa a hanye domin in taka tawarawar so ba na so dai na tsawaita <laughs> to yanzu da ka dawo da wacce ka dawo eh yanzu na dawo da waƙoƙi dai wanda kusan ah, guda biyu ne zuwa uku wanda a yanzu yawanci aka san da ita akwai wata mai suna falsafa kawai dai nayi ne kawai gaskiya waka ce dai kawai ta soyayya yanayin kin san lokacin kawai ba wai ko kana yin waka akan abin da kai ya shafe ka bane da farko ina mai tarayya da tsantsan farin ciki tawa kamar zautacce sai dariya. riya nake sarauniya na ji kira gani ya hasken wata falsafar tunanina to ina zancen kalubale kalubalen na fi fuskanta shine kamar rashin fahimta saboda muna cikin wani environment wanda mutane suna duk wani bakon abu da ya zo gaskiya za ka kafin a karɓe shi abu ne wanda sai an ɗan fuskanci mawuyacin hali so yana ɗaya daga cikin kalubale da muke fuskanta na ɗaya kenan na biyu kuma muna fuskantar kamar kalubale na wani lokacin za ka taso kana so ka yi wani aiki da ya danganci ko bidiyo ko wani abu akwai mutane wanda zaka buƙaci ba abu ne wanda mutum da yake ba mutane da yawa suna zaka buƙaci wanda zai ma kaza wanda zai ma kaza to duka za ga mutane babu wanda suka iya ayyukan nan da yawa a nan akwai wannan kalubalen wasu abubuwan sai ka je kaduna sai ka je jos wasu abubuwan ma dole sai ka dangana da lagos to wannan shi ma kalubale ne kamar kullum muna nan dauke da mu. Dandalin VOA tashar rediyo ce ta matasan mu Dandalin VOA tashar rediyo ce ta matasan mu. ka kama dandalin VOA a wayarka. To Madalla ɗan fillo Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.